فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يجحدون amma adawa mutanen annabi hudu bayan kafircewa Allah da suka yi sai suka yi girman kai a doron ƙasa ba tare da haƙi ba suka zalunci jama'ar da suke kusa da su har yayin da suka rudu da ƙarfinsu sai suka ce waye ya fi mu ƙarfi babu wanda ya kai su tsananin ƙarfi a tunaninsu sai Allah ya mayar musu da martani inda ya ce shin waɗannan ba su san Allah da ya halicce su ya sanya musu ƙarfin da ya ruɗe su ya fi su ƙarfi ba sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah waɗanda annabi